يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙare wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin rahamarsa ne da ikonsa muka sake haduwa don ci gaba da karatu a cikin wannan littafin na babban malami abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari alaihi rahmatullah wanda ya sama suna al'adabul mufrad a yau a daren sha biyar da ke ganin juma'a da hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 wanda ya yi daidai da 19 ga watan 12 shekara 2021 wanda wannan shi ne darasi na 55 cikin karatun littafin al'adabul mufrad wanda muna tare da al'imamul bukhari a babi na 213 za mu tashi a hadithi na 453 a inda imamul bukhari har wa yau yana kawo hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke bayani akan gini yadda ginin manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yadda dakunan matar manzo sallallahu alaihi wasallam suka kasance da irin tsakatsaki na rayuwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi a matsayinsa na manzo na Allah na annabin Allah na halittu ga baki ɗaya wanda so ake mutum yaushe ya rinka koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam to a yau za mu tashi a babi na 213 kamar da na ce babin da imam bukhari ya kulla ya ce babu man bana babi wanda zai mana bayani akan wanda ya yi gini a mun karanta asar na khababu bin al-arat a wancan mako inda muka ji khababu na cewa duk wani abin da mutum ya ciyar da dukiyansa a kansa zai samu lada sai dai idan ya zamanto ya yi gini da shi kuma bayani ya gabata a menene khababu yake nufi to wannan babu man bana ya bukhari yace haddathana sulaiman bin harb yace malamin mu sulaiman bin harb bijimin malamin hadisi ya ce haddatana jariru bin hazim ce mu malamin mu wanda ake ma jariru bin hazim ya ba mu labari yace anil a'mash ya karbo daga suleiman bin mihran al an salamu bin shurahbil daga salam bin shurahbil wanda yace an habbata bin khalid ce ya karbo daga habba bin khalid wa sawa bin khalid da kuma sawa bin khalid su biyu annahuma ataya annabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa su biyu sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aliju haifan aw bina'an lahu alhali annabi sallallahu alaihi wasallam yana gyara wani gini nashi yana kokarin shirya a ginin nan wai sai fa'anahu sai suka taimaka masa wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana gini su kuma suka suka tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana dan gyara ginin sa sai suka taimaka masa amma wannan isnadin ba shi da karfi saboda salamu bin shurahbil malaman hadisi suna dan suka akan haddasa da haka isnadin hadisin ba mai karfi bane to amma kuma ba abun mamaki bane annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mubasharan gyaran gidansa saboda tawadu'unsa da kuma yadda bai ɗauki rayuwa ko rayuwar duniya bakin komai ba hasali an san annabi sallallahu alaihi wasallam yakan taimaka ma iyalansa a cikin aikace aikace na cikin gida kuma yakan gyara kayansa da kansa yayi facin kayansa da hannunsa ba tare da ya ba wani ya gyara masa ba yace haddathana adam qala haddathana shu'ba adam bin abi iyas yace haddathana shu'batu shu'ba bin al-hajjaj kenan yace an isma'il bin abi khalid إسماعيل بن أبي خالد قال عن قيس بن أبي هازم يتي لغا قيس بن أبي هازم wanda riwayar Ismail bin Abi Khalid daga Qais bin Abi Hazim riwaya ce ingantacce a wurin malamai ana cewa isnadi mafi karfi daga Abu Bakar as-Siddiq shine abin da aka samu daga Ismail bin Abi Khalid daga Qais ibn Abi Hazim daga Abu Bakar as shine isnadi mafi inganci daga Abu Bakar as-Siddiq qala yace dakhalna ala ya ce mun je gurin khabbab min al'arat mun kai masa ziyara alhali bai da lafiya wato eh, eh, dakhalna ala khabbab mun shiga gurin khabab khabbab bin al-arat sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda mun san tarihin khabab yana daga cikin waɗanda suka sha wahala a hannun kafare lokacin ana garin makka kafin yi hijira sai da ya an azabtar da shi azabtarwa aka kokkona shi da wuta har yake cewa an kunna wuta aka ɗora bayansa akan wutan nan abin da ke kashe wutan shine jini da ruwan da ke daga daga cikinsa shi ke kashe wutan wata rana ya je samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa yana koka masa yana cewa ya rasulullahi ala tad'u lana ala tastansir lana annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ba za ka mana ba za ka yi addu'a ba yanzu ba za ka nema mana agaji ba ka duba abin da kafiran nan suke mana ya kwaye kaya daga bayansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwantar masa da hankali kaga ashe kenan ba yau aka fara fitina ba musulmi a koda yaushe zai ta haduwa zai ta gamuwa da fitintunu iri iri abin da yake mafi aula shine koda yaushe koma ga Allah subhanahu wataala sannan yayi tsammanin Allah zai kawo masa mafita babu abin da addu'a baya yi koda mutum ba shi da makami bai da karfi to amma yana da wani karfin da wani kuma ba shi da shi shine addu'a kada mutum ya ce aito ba abin da za mu iya yi sai dai mu yi ta kokawa muna ta korafi korafin da ba zai kawo mafita ba kaga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maka ba bin al-aras lokacin ai waɗanda suka gabace ku suma ba ku ne faro ba waɗanda suka gabace ku cikin imani suma sun fuskanci jarbawa iri-iri har wani lokaci ma akan zo da mutum a haƙa rami a tsaga shi biyu saboda yi imani da Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam ce amma wannan baya hana su a ce su koma su yi ridda sai dai ku kuna gaggawa ne kuna san a kawo muku agaji cikin gaggawa wanda haka ɗabi'ar ɗan adam yake to mu ma ko da yaushe mu zamanto masu imani cewa idan mun gaya ma Allah Allah subhanahu zai ansa mu gyara ayyukanmu mu kyautata alakarmu mu da Allah subhanahu ta'ala mu rinka gaya ma Allah babu wanda fi karfin Allah subhanahu ta'ala shi yasa muke cewa Allahu akbar shi yafi komai girma kuma duk abin da ya zo huwa ala kulli shay'in qadir wannan bizintinan da muke fama da shi na tsoro da sauransu idan muka yawaita istighfari muka koma ga Allah muka yi ta amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wata rana sai zai zama labari saboda su waɗannan mutanen da suke za mu iya cewa uquba ne gare mu uquba ne Allah ya dora mana saboda ayyukanmu da haka abin da yafi dacewa shine kar wasu wasu suna ganin cewa mafita shine kowa ya mallaki makami shi ma ya kare kansa eh zai iya kawo mafita na wani lokaci amma abinda zai biyo bayansa kuma na fitina sabuwa ce saboda dama akwai wanda aka tsoron alhaki na irin wannan aikin na ba mu al'umma kariya ba wai kowa ya mallaki makami ba idan kowa ya mallaki makami kuma abu ya zama fitina ko da an maganin waɗannan sai kaga kuma wani abu ya sake kullowa daga baya wanda kuma kila fi wanda ma muni to amma idan muna giya ma Allah subhanahu wataala ana tadarru'i zuwa ga Allah subhanahu wataala sai ga Allah ya yayi muna roƙa Allah subhanahu wataala ya yayi khabbab bin al-arat yace mun shiga gurin khabbab khabbab bin al-arat sabin annabi sallallahu alaihi wasallam baya jin dadi shi da lafiya na'uduhu mun kai masa ziyara ta rashin lafiya wato zai iya za ka iya cewa nazuruhu na'uduhu a gurin larabawa duk ɗaya ne da ziyara da iyada duk ɗaya ne sai dai ya zama kaman wani istilahi ne cewa idan ake na'uduhu wato ba shi da lafiya nazuruhu ziyara ta da'a da sauransu saboda ake ce da kalna ala khabbab na'uduhu khabbab bai jin daɗi sai muka je muka gaishe da shi wa qad saba sab'a kayyat alhali habab bin al ya yi abin da ake ce ma al wani irin nau'i ne na magani wanda ake yi wanda akan kona jiki da wuta za a sa wuta a jiki a ƙona saboda a samu wasu magunguna ko kuma a sa wani karfe a cikin wuta a ƙona wata gaba a jikin mutum saboda wai ya samu saukin a wani raɗaɗin da yake ji wanda kila a wannan zamani za ka iya cewa abu mai kama da chemotherapy abu mai kama da chemotherapy shine alkayi sai dai wancan akan yi amfani da wuta ne zunzurutun wuta za a yi amfani da shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk da ya ce magani ne amma kuma ya kyamace shi saboda abin da ke ciki na raɗaɗi ga ɗan adam saboda neman magani akwai kira wasu abubuwan da za a iya shi ya sa ya zo cikin hadisin mutane dubu saba'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ce za su shiga aljanna ba tare da an musu hisabi ko azaba ba ya ce akwai wanda cewa ba sa layak tawun ba sa yin alkayyu saboda haka abin da ya fi shine mutum kai da ya yi alkayyu amma kuma jahizi ne mutum zai iya yi saboda yana magani sai suka samu khabbab bin al-aras yayi alkayyu so bakwai malamai akwai riwayoyin da suka nuna a cikin sa yayi guda bakwai saboda kawai ya nuna mana ya kiyaye wakiar yace fa qala sai khabbab min al-aras yace inna ashabana alladhina salafu madaw inna ashabana lalle yan uwanmu alladhina salafu wa'anda suka gabata madaw sun tafi zuwa ga Allah subhanahu wataala wa lam tunqisuhum ad-dunya sun tafi duniya bata rage su da komai ba duniya bata rage su da komai ba sun samu ladan su kamil cikakken ladan da ke suka samu abinda khabbab bin al-arat ke nufi yana nufin su irin su hamza bin abi talib irin su mus'ab bin al-umayr wayanda suka rasu a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam kafin a samu budi na dauloli arziki yayi yawa sun rasu ne a lokacin da babu sun yi gwagwarmaya sun yi jihadi dan dan daukar kalmar Allah amma kuma ba su ji wani abu na dadin duniya ba sun yi yaki har aka kashe Mus'ab bin al-Umair ba shi da wani abin da ya mallaka in ban da jigan jikinsa wanda da shi kuma aka binne shi to babu sai yake cewa ga ƴan uwanmu nan sun tafi sun bar duniya sun koma ga Allah lam tunkisuhum ad-dunya duniya ba ta rage su da komai ba saboda su a koda yaushe ganin su shine idan mutum ya ji daɗi a duniya kamar kamar yadda umar ke cewa azhabtum tayyibatukum fi hayatikum duniya kamar mutum kana jin daɗi ne kana rage ladan da zaka samu a ran tashin kiyama amma kuma wannan tababin tsoron Allah ne subhanahu wataala cewa mutum eh, ya ji daɗi ya samu sakamakon an saka ne wani aikin da yi ne a duniya da aka yake cewa lamtun kuma duniya duniya ba ta rage su da komai ba ya ce wa ina asabna ma la najibu lahu mawdi'an illa turab amma mu ga mu mun samu dukiya mun samu duniya mun samu arziki sai da la najidu lahu mawdi'an ba mu ma da wani gurin da zamu saka dukiyan illa turab sai dai mu sanya a cikin kasa mu je mu yi gini da shi saboda a lokacin an samu yalwan dukiya an samu mabukata sun yi karanci in ka ba mutum dukiya ma sai ce baya bukata shi ma yana da shi ma dama makwaɗaita da suke neman eh, su tara dukiya ta kowane hanya ba masu yawa bane kowa abin da ke nema kawai ya biyan bukatansa saboda ka an samu dukiya lokacin idan ka ba mu wani ya ce ba na bukata in ka ba saboda ka sai suke ganin kai to ayi gini ce ga mu nan mun samu yalwatan arziki wanda wani lokaci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam inda za a ce jama'a ku zo ku bada sadaka fi sabilillahi ba su da abin da za su bada sai mutum ya je yayi dako zai je ne yayi dako har sai ya samu wani abu ya zai sadaka da shi ba wai yana da shi a aje ba ne. bane saboda haka ce yace walaula annan nabiy sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil maut ce da ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane Mutum ya yi addu'a ya ce ya Allah ka kashe ni kila da'autu bi da na roƙi Allah ya ɗauki raina amma baya halitta mutum ya ribi Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki ransa annabi sallallahu alaihi ya hana ya ce kada wani saboda fitinan da ta afka masa ko damuwa da ta afka masa ya roki Allah Allah ya ɗauki ransa kada ya rinka burin mutuwa saboda wata fitinan da ta soko masa sai dai idan mutum ya ga dole ne ya roki Allah ya ce Allah ka rayar da ni idan rayuwa ita ce mafi alheri gare ni idan kuma mutuwa ne Allah ka tsare ni wannan sababu bin al-arat yana wannan bayani ne dan yana ganin cewa wannan abin da su suke abu ne na duniya ga yan uwansu can su sun wuce ba tare da sun samu wani abu na duniya ba amma kuma Allah subhanahu wataala fadlullahi wasi' dan wai ya baka abu na duniya bai hana shi ya baka abin lahira kamar da cewa ataynahu ajrahu fid dunya Allah kan ba mutum sakamako a duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma ya zamanto ya samu manzila ta as-salihin a lahira da haka wannan imamul bukhari ya kawo wannan hadisin ne dan ya nuna cewa lalle ko shi kanshi khabbab bin al-aras din yayi gini duk da ya ce ga fahimtansa game da gini amma kuma duk da haka shi ma yayi gini wanda ke nuna cewa yin gini ba haramun bane hadisai za su zo nan gaba suna bayani akan falalan samun magida mai kyau yace thumma atainahu maratan ukhra wa huwa yabni ha'ifan lahu yace sai muka sake rawowa muka kawo makhabbab bin al-aras ziyara wa huwa yabni haifan lahu khabbab bin al-aras yana gina wani wani katanga nashi yana tsayar da katanga fa qala sai yace innal shi musulmi yujaru fi kulli shay'in kuhu. za a bashi lada akan komai wanda zai ciyar illa fi ya yaj'aluhu fi turab sai dai abinda zai ciyar dan wai ya sanya yayi gini shine kawai ba za a bashi lada ba wanda bayani ya gabata wannan ba wannan magana ne na khabbab bin al-arat wanda ke faɗin shi a babin zuhud sannan ya haddathana umar imam al-bukhari yace umar bin hafs bin giyas ya ba mu labari qala haddathana abi yace babana mahaifina hafs bin giyas ya ba mu labari qala haddathana al-a'mash yace suleiman bin mihran al-a'mash yace haddathana abu safar yace abu safar ya ba mu labari wanda abu safar ana cewa sa'id bin yuhmid qala an abdullah bin amr shi daga abdullahi bin amur bin al sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ce marar marra nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana usulihu khussan lana abdullahi bin amur bin al'as ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya bi ta gurina yana tafiya sai ya bi ta inda nake wa ana usulihu khussan lana alhali ina gyara wata bukka ta mu bukka gida wanda ake ginawa irin da kara haka da zaka ga kama dan gina shi da kara an dan sa masa rufin wanda mutum da ya dan hutawa a cikin to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga amr bin al-as yana ginin nan fa qala ma hada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya abdullahi menene wannan kuma qultu uslihu khussan lana ya rasulullah abdullahi bin amr bin al-as ya ce ya rasulullah ina dan gyara wannan yar bukata mu ne ya manzo sallallahu alaihi wasallam fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce al-amru asra'u min dhalika ai al'amarin ya fi haka sauri al'amarin ya fi haka sauri wato haka na da daman da za ka tsaya maka na gyara bukka mutuwa ya fi haka sauri mutuwa za ta iya zuwa baktasin ba ta da sanarwa za ta iya zuwa a koda yaushe za ta iya ɗaukan matashi za ta iya ɗaukan dattijo haka na da lokaci wanda za ka gyara bukka kaga wannan ba wani abu yake nufi ba face mutum ya zama to koda yaushe cikin idadi, ya zama to yana shiri mutuwa za ta iya zuwa a koda yaushe wanda ke da wanda ke da wasiyan da zai yi yi wasiyarsa da wuri kafin mutuwa ta zo masa ba za ta bashi daman wasiya ba wanda ke da wani alherin da yake son ya aikata ya aikata da wuri al'amuru asra'u min zalik al'amarin mutuwa ya fi haka sauri wasu malamai suna cewa al'amuru asra'u min zalik wato al'amarin kiyama ya fi haka sauri hadda za ka samu dama kana gyara gida kana gyara wannan abubuwan to abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke masa kwadaitarwa akai ba wai haramun bane gyara bukkan nan da yake amma ka himmatu da abin da yake shine aula ka himmatu da abin da yake shine aula ka himmatu da naka gidan na lahira kada ka gina gidan duniya baka da gida a lahira duk da cewa gina gidan lahira shi yafi komai sauki baka bukatun bulo baka bukatun siminti baka bukatun POP baka bukatun ma'aikata ayyuka za ka yi Allah ya gina maka gida to amma kuma sai kaga mutum ya shagalantu ba shi da damuwa ba shi da himman gidaje na wajen samu cikin aljanna ba shi da shukurin cewa in na yi salloli irin waɗannan ko na yi ayyuka irin waɗannan za a gina min gida cikin aljanna ya zama to yana hizba cewa ina kwaɗayin samun gida a lahira to amma ya zama to kuma ko da yaushe burinsa yaya za a yi in mallaki abubuwa na duniya to wannan tambihi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ba yana nufin cewa kada mutum ya nemi wani abu na duniya bane a'a shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kwadaitar mutum yayi kokarin samun abubuwa hatta na duniya kamar da hadisi zai zo sai da wani ba zai fahimce shi a baibai ba yace al'amru asra'u min zalika ce malam ka ka nemi aiki yace al'amru asra'u min zalika malam je kasuwa mana yace al'amru asra'u min zalika a'a ba abin da ake nufi kenan ba mutum ko da yaushe ya zama to tsaka tsaki kana neman duniya amma kuma ka sa lahira a gaba bai shagalantar da kai daga lahira ba kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ke addu'a cewa Allahumma la taj'al dunya akbar hammina la mablagha ilmina kada ka sanya duniya ya zama to shine gurin mu na kololuwa ina zaka je duniya me kake nema duniya lahiran fa za a neme ta daga baya kaga wannan ba shine wannan wannan kusan bai dace ba wanda in ka dubi yawancin mu a yau haka muke yawancin mu a yau haka muke muna neman duniyar ne kamar lahiran ba gaskiya bane Allah ya ba mu ikon gyarawa Imam Bukhari ce babul maskanil wasi' yanzu ka dubi wannan tabwinin babul maskan al babu wanda ke bayani kuma samun gurin zama yalwatacce al gida al wasi' mai fadi mai yalwa wanda zai ishi mutum ya ishe shi da shi da iyalansa suna karatun alkur'ani a ciki suna salloli a ciki suna zikiri a ciki suna kokarin tatbiqin shari'an Allah subhanahu wa ta'ala a ciki wannan shi ne irin gidan da ake so ba wai kawai gina gidan ba idan an samu gida ya zama an gina gida ne dan bauta duk abin da Allah ya mallaka maka mutum ya zama to yana bautawa Allah da shi duk abin da Allah ya mallaka maka ka bauta ma Allah da shi kada ka saba ma Allah da shi to amma bil aksi kamar da Abu Hurairah yace zai wahala kaga Allah ya yi ma mutum ni'ima bai koma yana saba ma Allah da ni'iman nan ba idan yaro ne Allah ya bashi sai ya saba ma Allah idan aure ne Allah ya bashi sai ya saba ma Allah idan wani dukiya ne Allah ya bashi sai ya saba ma Allah da shi wanda zai siya mota ya sanya kiɗi a cikin motan ya ta yawo yana kiɗi yana damun mutane Allah ya baka ni'ima amma kuma kake saba ma Allah da ni'imar da Allah ya baka duke ne Allah ya baka na nashi ya baka ka sanya shi a inda shi yake so amma kake saba masa da shi wani Allah ne ba shi da kaga ya zo ya kira masu kiɗi an zo ana ta rawa ana ta ikhtilafi da maza da mata yaro Allah ya raya shi ya girma ya zo ya ce shi ba daidai ya kira mutane a zo a yi ta kiɗi a yi waye a yi tabarruji ya damu ba ni'imar Allah subhanahu wata'ala idan kai ne ka ba mutum abu yabo yana maka butulci ba za ka ji daɗi ba ina ga mahalicinka subhanahu wata'ala shi yafi dacewa a ce ka ji kunyarsa da haka almaskanul wasi' mutum ya samu gida mai yalwa dan ya samu yabotawa Allah a ciki yace na abu nu'aym wa qabisa abu nu'aym al bin dukayn da qabisa bin uqba yace qala su biyu sun ba mu labari suka ce na sufyan qala an hadith bin abi thabit qala an kumai wa bin abdurrahman قال النافع بن عبد الحارث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجي النبي صلى الله عليه وسلم يجي من سعادة المرء yana daga cikin abin da ke nuna alamu na rabautan mutum almaskanul wasi' wato gida mai yalwa wal jaru salih da makwabci na gari wal markabul hani da kuma abin hawa wanda baya wahalarwa abin hawa mai dan numfashi ko abin hawa mun numfashi to wannan yana daga cikin sa'ada kaga kenan ashe mutum ya samu gida ba mahzuri bane na'am amma ya zama to mutum ya samu gidan dan ya bauta ma Allah subhanahu wataala a ciki ya samu makwabci na gari ya subhanallah idan Allah ya jarabci mutum da mugun makwabci ba karamin fitina bane mugun makwabci ba karamin fitina bane wani makwabcin in yi takura ma makwabcinsa ko da gidansa ne sai ya sayar da shi gidansa da ya gina amma in ya kasa jurewa sai ya sayar da gidan ya tashi saboda fitinan makwabci to kuma babu na daga cikin abin da ke sa mutum ya shiga wuta cikin sauki cutar da makwabci ina ji mun karanta hadisin a baya ko wata matan da aka zo ana yaba ta a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana sallah tana sadaka tana kaza tana sallan dare amma kuma tu'zi jaraha takan cutar da makwabcinta annabi sallallahu alaihi wasallam yace hiya fin nari tana cikin wuta ashe kenan alaƙar mu da Allah subhanahu wata'ala wani abu ne alaƙar mu da bayin Allah shi ma wani abu ne mai muhimmanci mutum ya gyara alaƙarsa da mutane kada ya ce to ai ina sallah ina azumi dan to duk wani ma abin da mutane za su yi tunani a kaina sun dade ba su yi ba a'a kada ka cutar da bayin Allah saboda Allah zai iya fushi da mutum saboda an cutar da bayinsa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ba karamar al'umma bace ka cutar da musulmi Allah subhanahu wata'ala sai ya iya yin fushi saboda ka cutar da mabiyin manzo sallallahu alaihi wasallam da haka wannan hadisin yana nuna cewa babu laifi mutum ya samu abun da zai zauna a ciki dan yayi tahqiqin masalihu shari'a idan mutum ya samu gida mai yalwa shine zai iya raba ɗakin maza yara maza da yaran mata ko idan ɗaki ɗaya ne yake da shi kaga zai wahala ya raba su masalih na cewa rayuwa cewa to maza fa yufarriqu na fil madaji' a raba musu gurin kwanciya da sauransu idan gida na da yalwa sai kaga an samu irin waɗannan masalin an yi tahqiqe su idan makwabta ne ma idan misali ziyara ne ma aka samu za a iya samu ba tare da an takura ma mutane cikin gida ba da irin wannan abubuwan wanda shari'a ta amince da su imam al-bukhari ce babu man ittakhadha al-ghuraf babu wanda zai bayani akan wanda ya riki daki wanda yana da ba wai gida ɗaya bane a yana da daki ma a cikin gidansa yace haddathana Musa yace Musa bin Isma'il yace qala haddathana Dhahak bin Nibras Ad-Dhahak bin Nibras Abu al-Hasan al-Kunya amma ba shi da karfi a gurin malaman hadisi wasu cin ma maturuki ne hadisin sa ba shi da inganci qala an thabit yace daga thabit al-Bunani annahu kana ma'a Anas bi Zawiya thabit al-Bunani dama dalibin Anas ne dalibin sa na gaba gaba ya ce yana tare da sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam khadimin sa Anas bin Malik bin Zawiya a wani gudun da ake cewa Zawiya kusa da Madina ne fawqa ghurfatin lahu Anas bin Malik yana cikin wani daki nasa amma dakin nan na sama ne shi yasa na muku bayani wancan karin da muka bayani akan tafawul fil bunya duk da hadisin bai inganta ba amma malamai sun ce gidan Anas bin Malik asu ne wato kaman ka ce wani irin abu ne ne kama da fada gida ne mai na mai yalwa to ai dole a samu haka ko yayan anas san ce sun kai ɗari ya'yansa to yara ɗari ai sun kusa unguwa kenan ko to kaga irin wannan gidan dole a samu gida wanda yansa sunan gida da haka yana da yana da gidan sama inda yake zama a sama dakin da yake zama yace yana cikin ɗakin nan fasani al'adana sai anas bin malik yaji an kira sallah fa nazala wa nazaltu sabitul bunayri ce sai an ya soko sai ni ma na soko fa qaraba fil khuta sai anas bin shikenan imam al-qadi ya kawo mahallin shahid fa duk wani abin da zai zo karin bayani ne da fa'ida fa qaraba fil qufa yace sai anas bin malik ya rinka kankanta takunsa wato bai taku irin dogayen taku a je masallaci sai ya rinka taku yana kusantar da taku in yayi taku sai dan motsa kafa sai motsar da shi bai bude kafafunsa yana dogayen taku in yayi taku kadan sai ya kadan sai ya kadan sai ya kadan qaraba fil qufa فقال sai anas bin maliki ya ce masa kuntu ma'a zaid bin sabit na kasance tare da zaid bin sabit sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin manyan sahabbai wanda cikin sahabban ma suna cikin sahun malamai zaid bin sabit wanda Allah ya masa Allah ya masa baiwa na hadda baiwa na hadda shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya je koyi yaren yahudawa ya je ya cikin sam kasa da wata daya ya koyi yaren yahudawa ya koma yana rubutu yana karatu ya aika musu wasiƙa in suka rubutu ya karanta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga hazakarsa yace koyi wannan yaren ya je koya ya ake ce masa kasa da wata daya har ya gama iya yaren ya zo yana saboda ka Abdullahi ibn Abbas sai kan je ya karatu gurin sa Abdullahi ibn Abbas talibin shi kaga dai Abdullahi ibn Abbas malami ne amma kuma gurin dubi da tabbaci ya karatu wanda idan zai bin ya yazo zai haukan abun hawansa abdullahi dan abbas yakan rike masa abun hawan ya tabbatar da shi zai bin sabiti ya ce masa ka anni ya bani amin rasul ya kai dan bafan manzo sallallahu alaihi wasallam ka kauce mini kana da daraja ka zo ka rinka rike mini taguwa abdullahi bin abbas ya ce masa haka za umirna an naf'ala bi ulama'ina wa kubara'ina haka aka umurce mu mu rinka yi da malaman mu da manyan mu mu girma masu mu ba su girma da haka haka ake wa malamai hidima ai musu karamta su a ba su karamci kamar yadda hadisi zai zo nan gaba za mu zo yi bayani dalla dalla akan wannan insha Allah yace kuntu ma Zaid bin ya yace ina tare da Zaid bin sabit fa masha bi hadhihi wato Anas maliki yana son ya giya ma sabitul gunani me yasa ka ga yi wannan abin da nayi malami ne da dalibi sai yake son ya karantar da shi hujjarsa don kasancewa tsakanin malamai akwai bayanin hujja malami baya abu ya ce matsalibi kawai in ka gana yi kawai ka yi shuru a'a so kake ɗalibin ka ya san dalilin da ya sa ka aikata abu in dai da gaskiya ne idan ka yi abu sai ka faɗi dalilin da ya sa ka yi abu to wannan shine karantar wanda anas bin maliki yayi sai ya ce a tajiri lima fa'altu bika fa masha bi hadhihi al mashya yace kuntu ma'a zaid bin thabit na kasance tare da zaid bin thabit fa masha bi hadhihi al mashya sai ya je da ni sai ya yi irin wannan tafiyan da ni ya yi irin wannan takun shi ma qaraba al-khuta zai zaid da sabit shi ma ya dan yi tafiya ya takun a hankali a hankali wa qala sai zaid bin sabit ce atajri li ma fa'altu bik ka san abin da ya sa na yi maka wannan kaga shi ma ya karantar da shi ne haka ake ɗaukan ilimi bi talaki wani abin da ake cewa a talaki. wani malam wani ke gaya malam wani dalibi shi ma wata rana ya zama malami shi ma ya karantar da wani shi ma wata rana ya zama malami ya zama ya karantar da wani to haka ake samu shi yasa duk wannan isnadin da muke karantawa a bisa wannan tafarkin ne wani ya jiyo daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya jiyo daga jibril jibril alaihi salatu wasallam ya samu daga Allah ya karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai sahabbai su ma sun karantar ila yaumina hada shi yasa ko da yaushe mutane su himmatu da ilimi kada su ce ai to akwai malamai ga su Dr. Sani rijiyar lemu ga su eh, Dr. Bashir ga su Dr. Abubakar Sani birnin kudu Don me za mu tsaya muna neman ilimi har wannan sun ishe mu idan akwai fatawa sai a nema a'a su ma wata rana in ka bibiya can baya su ma ɗaliban ne malaman nasu yau babu su to haka nan wata rana waɗanda muke ganin mu ɗalibai ne idan Allah ya yi da rabo sai ga wata rana an zama malami to idan mutum bai nemi ilimi ba shikenan sai ya koma gefe yasa na daga cikin abin da Hisham bin Urwa yake faɗi ko kuma Urwa ne yake cewa kunna kunna asagira qaumin da mun kasance mu ne kanana cikin wasu mutane wa nahnu al-yawma kibar amma ga mun nan yau mu ne manya idan za a nemi fatawa gurin mu ake zuwa nema sai yake cewa ku ma yau ka ku ne kanana gobe ku ne manya ku nemi ilimi da aka akwai da shi mu zamanto masu shauƙin talaki mutum ya koyi ilimi dai ya zamanto wi'a daga cikin auqiyatul ilimi. Allah ya ba mu iko qala atadri lima fa'altu bika Ya ce ka san abin da yasa mai ka haka Ya ce fa na nabiyya sallallahu alaihi wasallam masha bi hadhihi al-mashya kaga isnadi shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana mun fito da shi ya yi irin wannan tafiyan da ni wa qala sai yace atadri lima mashaitu bika wai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai ka san abin da yasa da muka irin wannan tafiyan Na yi tafiyan nan tare da kai na nayi qarabal qarabtul khuta da zamanto ban mika ƙafafuwa na na wala su ba qultu Allahu wa rasuluhu a'lam sai da cewa ai Allah da manzansa su ne suka fi sani qala liyaksuru adadul khutana dan adadin takun da muke yi su yawa fi talabi salati wajen neman sallah duk wani takun da kai kana da lada ana ɗaukaka darajanka ana kuma kankare maka zunubi duk wani takun da yayi da mutum yayi to shi yasa yake kusantar da su saboda su yi yawa wanda malamai suke cewa wannan dalili ne akan cewa idan masallaci yana da nisa mutum kan samu lada mai yawa haka wasu malamai suka ce amma ibn hajar al-asqalani yace ba za a kamanta taku masu yawa da aka yi su da wahala da taku masu yawa da aka yi su da sauki ba ba ɗaya bane taku masu yawa da aka yi su da wahala da taku masu yawa waɗanda cikin sauki ne ai mutumin da ke dan tafiya a hankali yana da taku kaɗan kaɗan kaɗan kadan a cikin sauki ya tafiya sabanin wanda zai taku masu yawa yana kokarin ya diski nisan gurin da zai je mun gane wannan ko sai suke ganin cewa to ai ba bane wancan ya yi wannan lada amma fadlullahi wasiya yace babu nakshil bunyan babu wanda yake bayani akan nakshil bunyan annakshu wato mutum ya tasiri akan gini misali a yi rubutu amma ba da alkalami ko tawada ba a kankare gini da ya ce ba annakshu ne abinda ake cewa kafin ko kamar mutum ya ɗau dutse ya kankare shi har sai ya iya rubutu a kai sai da ba zai ɓace ba Shi ne annafshu kafin ne a turanci ko ko ke ce masa engraving ba da engraving wanda in ka taba shi za ka ji shi ba wai kafin inda za a yi rubutu kan bango in ka taba shi ba ka jin shi amma in aka yi engraving din in ka taba shi za iya iya lamsu ka ji cewa an yi rubutu shine an-naqsh to shine mu bukari ke babu naqshil bunyan babi da zai bayani akan irin wannan abin da mutane za a zo ana yin shi ana kokarin kawata gine-gine ana bata kuɗi a kansu ana albazaranci a zo a rinka wani design akan bango ko kan gini ta yadda zaka iya samun wani sako a jikinsa to wannan ne babin da zai bayani akan sa yace haddathana abdurrahman bin yunus wani za zaka ce to ai akwai aiki ko حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن يوسف يونس قال حدثنا محمد بن أبي الفديك قال حدثني عبد الله بن أبي يحيى قال عن ابن أبي هند قال عن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجي أبو هريرة رضي الله عنه ياتي لا تقوم الساعة أبو هريرة ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي لا تقوم الساعة القيامة بذات تاشبة حتى يبني الناس بيوتا har sai mutane sun koma suna wasu gine-gine ha bil marahil suna kamanta gidajen nan bil marahil kaman raquma wato zaka ga an gina gida amma kuma an zo an yi rubutu an yi an aga wasu abubuwa a jikin ginin an zana abubuwa kaman masu kama da raƙumi ko kuma an yi wasu designs masu kama da raƙumi a jikin shi qala ibrahim ibrahim bin mundir malamin imamul al-bukhari yace ya'ani athiyab al-mukhattata wato za a yi gini kai ka ce kaya ne wanda aka yi zane a kansa an yi gini ga gini nan amma za a zo a tsara ginin a yi wasu zane a jikin shi ta yadda za ka kaya ne to tabbikin shi a nan wanne ne almuhimmin dai wato za a rinka barnata dukiya akan gini shine kada mu ce ko wani abu ne eh, ya zama to ba shi bane kada mu ce ko eh, eh, me ake ce mai stuko ne wani ya ce to gaga za a haramta stuko ba mu sani bane amma dai abinda an yi alaihi ke faɗan mutane za su zo suna zakalkalewa wajen kawata ginin su za a rinka zakalkalewa wajen kawata gini za a yi annakshu a jikin gini bayan an gama gini an yi komai amma kuma za a zo ana wasu zane-zane a jikin ginin wanda ba shi da amfani kaga ɓannata kuɗi ne duk abin da kuma yake da alaƙa da ɓannata kuɗi haramun ne a cikin addini sai sa malami suke inkarin almanara wato a zo kawai a gina wani abu wanda a tsawaita wani gini wanda ba hawa ake ba ba ba shi da wani amfani wai wasu kuma suna gani yana da amfani saboda za a ga alama aya ko masallaci a gurin saboda idan aka gani za a san cewa to akwai masallaci a guri kaza hasumiya ko yawwa to kaga wasu malami suna inkarin su bari suna ganin ba shi da amfani dan me yasa za a bannata dukiya kan irin wannan abu ba za a ce da addini gaba ba to duk wani abin da ke da alaka da bannata dukiya ana inkarin sa dan ka fahimci haka sai Imam Bukhari ya zo da wani babi wanda ne maka tawdihin sa cewa duk wani abin da ya shafi bannata dukiya haramun ne an hana ita haddathana Musa qala haddathana Abu Awana qala haddathana Abdul Malik bin Umair qala an warad katibul Magera. yace Abdul bin Umair ya karbo daga Al-Warraq wanda shine marubucin Al-Mughira bin Shu'ba sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin nan ya gabata qala yace kun kataba Muawiya ila Al-Mughira yace Muawiya bin Abi Sufyan ya rubuta wasika zuwa ga Al-Mughira bin Shu'ba dan ka fahimci yadda sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam suke da kwadayi wajen samun ilimi yayi masa rubuce yace uktub ilayya ma sami'ta min rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan Allah rubuto mini abin da ka jiyo daga manzo sallallahu alaihi wasallam kaga kwadayin neman ilimi kenan ka rubuta min kuma ka fahimci cewa an dade ana rubuta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sabanin abinda almustashriquna suke yadawa wani yace aje da aka shekara 200 sannan aka fara rubuta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ƙaryan banza ƙarya ne za sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suka rubuta hadisai tsakanin su ga muawiya nan yana cewa abdullahi yana cewa mughira bin shuba rubuto mini hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya rubuta masa da aka rubuta hadisi tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake yin shi ba wai sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu da bayan shekaru 100 da wani abu sannan wani ya fara rubuta su ba wannan ba gaskiya bane kataba muawiyatu ila al-mughira kai ko da ma ba su rubuta din ba ai mutanen ba na wasa bane ko kaddara ma ba su rubuta hadisan ba ai da rubutun da haddan su ɗaya ne eh idan ko mutum bai fahimci haka ya je karanci tarihin su mazaje ne ba wai ba irin mu bane ba na wannan zamanin bane da za a ce ka haddace hadisi daya ka rinka bugawa kenan hadisi daya wata ya rinka bugawa kenan sai yayi ne bai haddace ba wa'annan in suka ji abu ba a maimaita musu ana magana irin su Amir bin Sharahil Sha'abi wanda duk in ya zo ya bi ta guri ma ana hira haddacewa yake yi hira ake yi in dai zai fada kunnansa ya wuce yayi recording din shi ya tafi kuma baya sake dawowa ya ce a maimaita in kuma ka ce maimaita zai maimaita maka saki yadda ya faru to ire-iren su har zamanin su imamul bukhari yawancinsu su haka suke mutum sai ishaq bin ibrahim ibn rahawayhi cewa akai ya zo na ya karantar da mutane hadisai go dubu 11,000 hadisai ya zo na a majalisi ɗaya ya yi ta imla'in su da hadisan malamin imamul bukhari ne kada ka tsoka ko daga shi sai annabi yana karanta masani a'a da isnadi yake karantawa hadisai dubu da hadda kuma sai da ya gama ya ɗauko littafin sai ya ce to yanzu a duba a gani ya karanta daga littafinsa abin da ke cikin littafin da abin da suka rubuta ko kuskure ɗaya na harafi ba a samu ba wannan in bai rubuta ba za ka ce don me yasa bai rubuta ba ai kana ta lokacin ka ne ma in ka ce sai ya rubuta da haka rubutun hadisai na annabi sallallahu alaihi abu ne da dadde wanda malamai suka yi shi kuma bisa cewa dan dai a tabbatar da ilimin na yi bayanin nan ne kawai saboda har da wasu suke kawowa na cewa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai daga baya aka rubuta su ba amma haddace su ba ba a kiyaye su ba da sauransu yace fa kataba ilayhi sai mughira bin shuba ya rubuta sako zuwa ga muawiya bin abi ya yace masa inna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗi a bayan kowace sallah yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu babu abin da ya cancanci abotawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wahdahu la sharik wahdahu ta'kidi ne ga illa Allah yana tabbatar da cewa Allah kadai ne za abotawa da gaskiya la sharika lahu ba shi da abokin tariya ta'kidi ne ga nafiyun da ke cikin la ilaha la sharika lahu ba shi da wani abokin tariya, lahul mulku wato wahidun ne fi jami'i صفاته واحد في أسمائه واحد في أفعاله واحد في صفاته واحد في أسمائه سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد ملكي تككن ملكي ناسني وله الحمد تككن يبو كما دك أبن دا أكي تيما تككن يبو ناسني وهو على كل شيء قدير لكما إيكوني أكن دكا لنكومي اللهم لا مانع لما أعطيت يا الله باب وندك إيا حناوا ga abin da ka bada duk abin da ka ba ma mutum babu ne iya hana wala mu'tiya lima mana la mani'a babu mai hali lima a'taita ga abin ka bada wala mu'tiya babu mai badawa lima mana'ata ga abin da ka hana in ka hana mutum abu babu wanda zai iya bashi ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha in ka ga baka samu ba Allah ne baka ba wala yanfa'u dal jaddi minkal jadd wadata na mai wadata baya iya wadatar da shi ko ya amfanar da shi daga gare ka duk wadatar mutum duk mulkin mutum wadatarsa mulkinsa ba zai iya kare shi daga Allah subhanahu ba duk lokacin da Allah subhanahu ya so ya masa wani abu ce wa kadhaba ilayhi yana kuma cikin abin da Mughira bin Shu'ba ya rubuta ga Muawiya bin Abi Sufyan yana cewa innahu kana yanha an qila wa qala lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi hani daga qila wa qala ya tajita jita an ce an ce mutum kawai ya rinka faɗin maganganu ba tare da ya tabbatar da shi ba ya rinka hikwaito maganganun mutane an ce ai wasu sun ce ai wani ma ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yakan hana wa kasarati su'ali annabi sallallahu alaihi wasallam yakan hana yawan tambaya ko yawan roko tambayoyi mar amfani yana shiga ciki roko yawan roko yana shiga ciki sannan kuma kamar yadda muka ce malamai suna cewa yawan tambaya game da yanayin mutane don bibiyan laifuffukansu shi ma yana shiga ciki wa a tilmali da kuma barnata dukiya Ka kaga hannu shahid kenan da ya sa, imam al kari ya kawo cewa an-naqshu fil bunyani yana daga cikin a mali barnata dukiya nabi sallallahu alaihi kuma yana hani da gare shi ya ce wa kana ha an uquqil ummahat annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi hani daga uquqil ummahat wato sabawa iyaye mata wa wa'dil banati yakan yi hani daga binne mata ya'ya mata wa man'in wa hatin annabi sallallahu alaihi yakan yi hani daga man'in mutum ya zama to marwaci wa hatin amma kuma duk da haka yana son ya karbi na hannun mutane man'in shi in karo da shi ba zai baka ba amma na hannunka yana so ya samu shi ma wannan ba tabi'a ce mai kyau ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana hani kan wa'annan abubuwan gabaki da wa'anda mutu abubuwa ne wanda mutumin kware bai kamata ya sifantu da su ba wanda shi ake cewa ashukku mutum ba zai bada ba ko da yana da shi amma kuma yana neman na hannun wani wani yana da dubu daya inda daga ɗari biyar hannunka so yake ɗari biyar ne ya zama nashi kai ka koma baka da shi yana da shi kuma yana da dubu ɗaya da ɗari biyar wannan ba abu ne mai kyau ba qala haddathana adam kila ba za mu iya gama wannan babin yace adam ibn abi iyas ya ba mu labari qala haddathana ibn abi zaid qala an sa'id al-maqburi qala an abi hurairah radiyallahu anhu qala yace abu hurairah yace qala an-nabi sallallahu alaihi sallam. annabi sallallahu alaihi wasallam yace lan yunji ahadan minkum amalun babu wani wanda wani aiki zai tsira da shi lan yunji ahadan minkum amalun babu wani wanda cikin ku aiki zai tsiratar da shi wani aiki da ya aikata wai zai tsiratar da shi ya zama to aikin nan ne ya bashi samun rahmar Allah babu qalu wala anta ya rasulullah suka ce ko kai ma ya manzon Allah qala wala ana yace ko ni ma aiki na ba shine zai shigar da ni in samu rahmar Allah ba aiki na ba shine zai tsiratar da ni ba illa an yatagammada li Allah minhu bi rahmatin sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya lulluɓe ni da rahmatsa fasaddidu saboda haka ku rinka kokarin seti kuna daidaitawa saddidu ku rinka samun daidaituwa in za ka auna ka auna daidai in ka bada ka bada daidai idan akwai haƙƙi a kanka ka bada daidai abin da ke kanka saddidu idan zaka yi magana ka yi magana daidai yadda kai kasance shi ne saddidu to amma ba ko da yaushe ne wannan zai yiwu ba mutum ya ce mudu ɗaya auna masa mudu ɗaya cikakken mudu babu tawaya na komai to amma kaga wannan yana da wahala to idan kai kokari kai kokari wa qaribu to ku rinka kamantawa fattaqullaha mastata'tum iya abinda kuke iya ba ku yi na kamantawa waghdu wa ruhu ku rinka sammako da asusuba ku rinka sammako da tsakar rana wa shay'un min ad-dulja da wani yanki na dare wato ana zaburar da mutane kenan ya zama to mutum yayi kokari kada ya zama to kasalalle kada mutum ya zama to kasalalle kawai mutum ya yi ittikali yace to ai sai da rahamar Allah ake samu idan da rahama ne to shi kenan sai a zauna kai annabi ce a'a zaburar da kowa kowa yayi kokarin aiki kai ta kokari ka saita kai daidaita yi kokarin aiki iya iyawanka kada ka gaji da safe da rana da daddare kana aikata ayyukan alheri wal qasd qasda amma ku rinka kokarin neman tsaka tsaki a cikin al'amuranku duk abin da zaka yi kada kai guluwi kada kuma ka yi sakaci tablugu idan kun yi haka insha Allah za ku kai gaci za ku samu rahamar Allah za ku samu tausayin Allah Allah subhanahu ta'ala zai ba ku dace wanda wannan igra'i ne cewa mutane su yi kokarin aikata ayyuka babu zakalkalewa ba ku kuma a sakaci a cikin al'amuran nasu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala abin da mai karanta daidai ya ba mu ladan shi wanda kuskure ne Allah ya gafarta mini sallallahu alaihi wa sallam wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi عليكم eh, ya gaskiya duk da ya shiga cikin annakshi ba ya shiga cikin annakshi saboda wancan kitaba ne to amma kuma ta wani fuskan sai eh, a yi a jikin bango ba? Eh. a yi ingirimin ɗin shi? eh zai shiga ciki hasali ma kowanda ake rubuta ma malamai suna inkarinsa suna cewa baya daga cikin tafarki na magabata a rubuta ayoyi a jikin masallaci ko a zagaye wannan suna ganin ba shi da wani ah, fa'ida haka hmm. Hmm. Eh Allah wa’ala Eto, ai, ramar Allah samun rahmar Allah kyauta ne abin da ya kamata su gane kenan cewa ana cewa da rahmar Allah za a shiga aljanna to ai wani abu ne mutum zai aikata don ya samu rahmar Allah ko idan ba haka ba zai in inda musulmi ne zai samu rahmar amma kuma fa zai iya samun hukuba da azaba kafin ya samu rahmar wannan karantar wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana zaburarwa ne cewa eh da rahmar Allah za a samu amma fa ana nema ne rahmar ma ana neman ta ne mutum bai zama ya ce aito rahamar Allah zuwa za yanzu misali misali mahaifi lillahi almasalul a'la mahaifi wanda ya haifi yara yana da yara daban-daban ai yana kaunan su al'asul fihi shine cewa zai kaunace su zai so su da rahama amma sai yaron ya koma yana saba masa yana ganin cewa aito mahaifina ne ai yana so na yana kauna na ai zai samu kaunar mahaifin zai rasa hasali abin da zai samu shine fushinsa to ina ga mahalicin mu subhanahu Ta'ala? wanda shi shi ya umarci mutum ya aikata abu sai ya ce a shi ba zai aikata ba ai saboda ai zai samu rahamar Allah zai samu rahamar ba zai samu rahamar ba ai rahamar ana aiki ne don a samu rahamar ba itikali ake ba shi za annabi sallallahu alaihi da so da ya so ne da sai ya ce ai babu wanda zai shiga aljanna sai rahama amma sai ya mana cewa to fa da aiki ake samun rahamar saboda ka sajjidu wa qaribu ghudu wa ruhu wa shay'un min ad-dulja duk wannan igra'i ne wal qasd al qasd dablugu dukka saboda a samu rahamar ne tablugu za samu rahamar har ku shiga aljanna dan haka mutum kada ya zo ya ce shi fa rahamar Allah ta yalwaci komai zai zo haka idan ba haka ba ai akwai ahlul kaba'iri min min ahli tauhid zai zama to cikin su wanda suna ta a mashi'atillah in Allah ya ga dama sai musu rahama in kuma ya ga dama ya musu azaba wanda sai sun gama sai an gama musu azaba ko da za su shiga aljanna ma a za a rinka ce musu jahannami yuna yan wuta yan wuta da suka shigo daga daga wuta sai an fara gaya musu haka tukuna kamar yadda hadisai suka nuna duk musulmin da ya shiga wuta ko da ya zo daga baya ya shiga aljanna ana ganin su za a ce a to ai jahannami yuna kenan jahannami yuna kenan eh na'am sil'atullahi ghaliya kamar da ko wanda yazo cikin wani hadisin cewa man khafa adlaja wa man adlaja balaga manzila duk wanda ke tsoro ya san cewa lalle akwai azaba ya fahimci me aka ajiye ma mutane cikin kabari me ke jiran su ranar tashin kiyama in ya fahimci hakikanin abun to zai ji tsoron Allah wa man khafa man khafa adlaja in ko ya ji tsoro to zaka ga ya kama sammako wajen ayyukansa ba zai yi wasa da aiki ba da haka wanda ya sammago kuma balagal manzila sai ce inna lahi ghaliya wannan abin fa na Allah aljanna na fa ba mai sauki bane sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aljanna suke nema aka musu duk abin duk ya kuku wanda suka yi jihadin da suka yi da ba ma annabi kariyan da suke ba abin da suke yi nema sai aljannan dan ba su kuma taba zama sun ce wai ai su za su samu rahmar Allah ba gani suke in aka ce akwai mutumin da bai shiga aljanna ba kila shine wani ma an masa bishara da aljanna amma gani yake ina ma a ce in shiga in koma ran tashin kiyama ba bo ba fallasa an kuma masa bishara da aljanna shi yasa in kaji mutum na cewa shi ai rahama ai da yawa za a samu rahaman nan to wallahi bai ma fahimci rahamar ba bai kuma san me ke jiran shi ba bai san me ke jiran shi ba mutum yana zama ya ce shi zai fasin ɗaya exam ɗin duniya bai karatu ba ya zo ya ce bai karatu ba kuma yana tsammanin zai fasin aljanna ne kawai sai ya zamanto aljanna da fi komai tsada wai shi ne mutum ke jiran wai shi kenan zai zo na taje shi kai a banza sai wahala fa aljanna na aiki ne tilka aljannatu allati uridtumuha bima kuntum ta'malun haka ne akwai aiki ba kawai mutum zai zo na zaman banza bane ya samu aljanna ba ba a zaman banza a samu aljanna idan mutum bai yi abin da Allah ya sa shi ba abin da ya dace da shi shine wuta in yayi abin da Allah ya sai sai sai ya iya samun rahamar Allah subhanahu wa ta'ala dan haka muna roƙo Allah subhanahu Allah ya samu dace kuma ba mu ikon gyarawa alaikum salam gini eh a to wallahi zan ce ban sani ba shi mai ginin ya kaza shi yi na kushu yana da laifi a sari ba bari mu tambayi malamai ko <laughs> zai fi tunda abu ne wanda kila akwai masu ginin ba zan so in ce wani abu ba wanda kila ba haka bane kuma abu ne wanda ke da wani zai ce ta'awun alal birri wa taqwa wala ta'awun alal ismi wal wani kuma zai kuma zai ce ai aiki aka sa shi kuma yayi me na shi da aka gobe mu tambaye malamai duk abin da suka bada na ansa insha Allah sati mai zuwa zan zo mu bada shi insha Allah sallallahu alaihi wa sallam barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa assalamu